a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Sarki ya gaishe ka baƙo. Baƙo barkanka da zuwa me yake tafe da kai? Ranka daɗe sarki na kawo waƙa daga Yola. Ranka daɗe kafin a kunna waƙan na ɗebo motoci guda uku shata da 'yan rakiya ƙwaya arba'in da uku. What? Kuɗin shatan motocin naira dubu ɗari uku da hamsin hamsin. Let's go! sai yan rakiya sun ci abinci a hanya na naira dubu biyar biyar su su arba'in da uku what sai lemon kwalba da naman gashi kowa ya ci na naira dubu hudu da ɗari biyar biyar sai sallaman yan rakiya naira dubu ɗari biyu da hamsin hamsin what ya kama miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da hamsin da biyu da ɗari biyar. Ni kuma ranka daɗe sai abin da aka bani. What? Eh, ana gafata bokanya gaskiya ina da wata ina da wata matsaloli ina da wasu matsaloli ba matsala ba ma matsaloli da yawa yan mata na guda uku ne kuma gaskiya a cikinsu in har ban auri ɗaya daga cikinsu ba zan iya mutuwa gaskiya shine na tattaki na zo gurin boka na zo gurin boka domin ki tantance min wanda in har na aure ta to za mu zauna da ita lafiya kuma zan iya yin kuɗi na yi kuɗi na samu gidaje da motoci da kuma kwanciyar hankali shine na zo wurin boka domin a tantance mini wacce zan aura a cikinsu ka yi rami sunayensu ka baki ɗaya akwai zainab akwai maryam akwai hafsat wallahi tallahi na fasa what daga kashi kanka yanzu ne kan turo ma isko kai kashe ka what